in gari babu kasuwa in babu ciniki <laughs> rana ta fito sai dai kai ta wahala <laughs> Allah ka kwastoma kowane iri ne malam barka dai na <laughs> ah, barka dai wannan nama kake siyowa na ah, tabarma ce shin faɗa maka ne eh tabarma ce ya kike ga bakan magana ne to ina ga ba fara ci zaka yi na ga wannan kamar ya dai jini jini ne kwata ce assalamu alaikum ina masoyan mu gaba ɗaya na garin zandar yau mu kasance tare da ku yau za ta fashe sosai a mgc a cikin garin zandar yau gobe ma kuma muna da wasa yau da gobe za mu muku wasa kako bari a baku labari da ni da jahilin malami da auta mg boy malami ma za ka tira mu salamu alaikum wa alaikum assalam malam wasa kuke yau <laughs> na bacci muke insha Allah yau daga sauka malami ma sai ka ga magana daga zawata <laughs> na to na ga ma kai ma fara ci za ka yi eh ko ban ci wala ba amma ai kamun da taushi mana tunda zan ga wasan ka taushi ma da taushi eh ah, hanya jirgi ce hanya jirgi ce jama'a assalamu a kasance da mu a daidai lokutan da aka sanar dan ci gaba da kallon shirye-shiryenmu da muka saba insha Allah muna tare da auta MG Boy wato mai wakar Baba Amina Aure tare da Babu Laye da Jahilin Malami. Wannan eh. nan zamu wasa. Duk masu abincin wajejen nan ba shi kai ki saurin karuwan ana ci amma cin abinci nake ne. so nake in same ki in dinga soka miki wato manganu masu daɗi a kunni an gode sosai